Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid Gombe da ke ma cikin shugabannin kungiyar Izala Reshen Jos ya ce fa akwai abin dubawa game da kiraye-kirayen awarin da wasu ke yi inda ko ya bada misali da abin da yanzu ma ke faruwa a ƙasar Sudan ta Kudu. Shehin malamin wanda kungiyar izala ta turo jihar adama domin gudanar da wa'azin watan azumi ya ce fa dole ne ma kafafin yan labarai su sayo salo musamman ta fuskacin faɗin gaskiya da kuma kawo fahimta juna ba waya tsayawa an ce ka ce ba lallai mu jama'a jama'atu izalatul bid'a wai kamatin sunna abin da ya shafi kasar nan Najeriya fahimtar ita ce a zauna a dunkule da ake nan idan an ce wasu za su ce a basu su kasar su to sun manta da abin da yake faruwa a duniya kasashe daban-daban duk inda aka yi irin wannan kikikaka to in aka basu ba sa kaiwa labari na baya-bayan nan sudan kuma zan iya cewa kudancin sudan ya yi gama da kudancin najeriya saboda haka mu ra'ayin ra'ayinmu shine najeriya ta ci gaba da wannan zama haka amma duk wanda ya yi laifi a yi masa fada ba daidai ba ne wasu su ta maganganu na tashin hankali amma a yi musu shuru amma in wani ya faɗi wata yan magana a dinga aita wannan ya nuna rashin adalci babu shakka aikin da muke yi ya yi kama da irin aikin shi mai wa'azi da mai harkar yada labarai aikin da suke wayar da kan mutane muhammad yakub da ke zama babban daraktan kafofin yada labarai na gotel am gotel fm da kuma tv gotel ya ce kamar kafofin yada labarai su ma shugabannin al'umma da na addini dole fa a haɗa hannu wajen fida ɗan duma daga kabewa. jama'a na bangarori na ko'ina na ƙasar nan za su fahimci cewa tafiyar da muke yi bisa fahimtar juna daga kowane bangarori na kasar nan ba abin da ya fi shi ba abin da zai haifar insha Allah sai alheri muna fatan kuma sauran bangarori na ƙasa za su fahimci haka to wai koya mana zata ke kallon wannan cece kucin da ke wakana yanzu a Najeriya Malam Yakubu Musa da ke zama shugaban wakilan kafofin yan labarai na jihar Adamawa ya ce fa akwai abun dubawa. Ana da wani matsala tsakanin arewa da wani yanki wanda ya kamata jama'a su shi ne a duba da za a wannan wannan matsalolin cikin ruwan sanyi ta hanyar da ya dace. To sai dai kuma ga mutane irin su Mr. Gempan na kamfanin jaridar The Standard ya ce idan bera na da sata to fa labudda da ko na da wari. gaskiya mutane kamar mutanen eh, kudu su suna ganin cewa akwai abubuwan da ba a yi musu ba dalilin haka su suna neman yancin kansu mu kuma arewa eh, waɗansu sun ga an dame su da surutu maganan eh, araba dalilin haka ni kuma a gana bai kamata mu ce za mu rabu haka ba goma a zona a sake tattauna a ga mene ainihin damuwa in akwai abin da za a yi a biya musu bukata a biya musu mu a arewa kuma in akwai abubuwan da ya dame mu mu fito a filin mu faɗa bai kamata wasu je su su zo su ce a e, ibo su tafi ba wannan ma dai na zuwa ne yayin da mukaddashin shugaban kasar Yemi banjo ke ma gana da sarakuna gwamnati da kuma shugabannin yankunan kasar domin gano bakin zaren inda ku aka shi ma akan yi itifakin kasancewa kasa daya al'umma daya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a najeriya